السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يومنا رانر لتنم وتن rajab yana da kwana goma sha bakwai alif ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya kuma yau muna ɗaya kenan ko da watan uku 2021 miladiya wannan shine karatunmu na goma sha shida a cikin littafin ithafu sami wal fi khatmi sahih na babban malami Dr. Muhammad Sani Umar Musa rijal limu Allah ya tsara masa lafiya muna sharhi akan ƙwarewar da Imam bukari yake da ita a littafin sahih wajen tsago matashiya abinda ake kira tarajin babu kaza kitabu kaza babu kaza kitabu to malam ya nakalto mana doguwar magana ta al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya tsakamta drama wanda karatun wannan abin ne ya kai mu zuwa ga shafi na na 80 da nawa eh biyu ko sai za mu tashi ta ɗara ta biyu duka maganar ibn hajar ce wa kasiran ma yutarjim bi amrihi zahiruhu qalil jadwa walakinahu idha haqqaqahu al-muta'ammil ajda wannan mun fassara nan da yawa zaka ga imam al-bukhari ya kawo maka tarjama da wani abu a zahiri ta ga abun kaman ba shi kaman amfanin sarakagge ne amma idan mai lura ya tsaya ya lura ya bi ya bi diddigi sai ga abin yana da amfani kwarai da gaske misali kamar ya ce babu ƙaunin rajuli ma sallaina babin da yake magana akan mutum ya ce ma sallaina a shara bihi ilar raddi alaman kari hazali kaga wannan a haka sai kaga to me amfaninsa amma yana so ya yi nuni ne da wannan babin akan cewa ma sallaina ba mu yi sallah ba wannan ba matsala ba ce wa minhu qawluhu daga cikin irin babin da a zahiri ka kamar amfanin saragagge ne amma sai ka shiga ka gane yana da amfani qaulur rajuli babu qaulur rajuli fatana salatu babin da yake magana akan mutum ya ce sallah ta huce mu wa ashara bidhalika ila ar-radd ala man kariha itlaq hadha al lafas yana so ya nuni ne akan cewa wayanda suke ganin bai kamata a ce fatat na salatu wa sallah ta huce mu to ba matsala ba ne da an faɗa na gaya muku kamar a yarenmu ne na hausa da za ka ga iyaye sun kyamaci mutum ya ce mun gama sallah sai ce kun gama kun mutu kenan sai dai ku ce mun idar da sallah eh, kun gane ko to irin wannan suma a larabawa akwai abin da ya yaɗu balma a duniyar ilimi kuma ba wani dalili da ya hana a yi kun san akwai su a aiki akwai su a magana ko yanzu misali kun lura da iyaye ba su yadda yaro in zai ci abinci ya yi dafe ba ne dafe amma yanzu ka gama an mamanta da maganar dafe in aka ce ka ka dalili na cewa ba ke eh, kabe halatta a yi dafe in za a ci abinci ba allahu alamu ni dai ban sani ba ko akwai amma da wahala a samu ba a yadda za a ci abinci a saki kwano su ake a riƙe kwano saboda koyar da wasu ladubba to la'alla abin yana da alaƙa da al'ada to kuma yin sa don an saba wa al'ada ba lalle ne zama akwai alhaki da zunubin ba to shi ma bukhari wani lokacin har irin waɗannan abubuwan baya bari sai kawo maka babin da yake magana a kan don ya nuna maka abu kazar da mutane suke cewa ba a yin sa ba laifi bane dan an yi an fahimci wannan abin shi ne abin da ibn hajjar ke rufe a nan da yawa kafiran ma yutarjim bi amrin zahir qalilul jadwa a zahiri kamar amfanin sa ragagge ne lakinnahu idza haqqaqahu almutaammilu ajda ay ma'ana asaba jadwa sai kaga kuma ya yi amfani daga cikin ka'idojin wa kafiran ma yutarjimu bi amrin muqtasim bi ba'd alwaqa'i da yawa imam al yakan kawo wani abu wanda abin ya shafi wa'ansu abu da wasu abubuwa da suka faru la yazharu fi badi'ir ra'ayi a zahiri kuma ba kai tsaye daga karantawa ba lalle ne abin ya fito fili ba ka kaulihi babu istiyakul imami bi hadrati ra'iyatihi babin da yake magana hmm, babin da yake magana akan mutum shugaba ya yi asuwaki a gaban talakawansa sannan suka ce a ah, domin buhari ke so ya faɗa a nan babin da yake magana a kan shugaba ya yi asuwaki a gaban talakawansa sai ibn hajar ce fa innahu lamma kana ku qad yuzannu annahu min al-af'al na hina? yace matsalar ita ce ta yi wa'yansu za su ga yin asuwaki kamar wani abu ne ƙasƙantacce fala'alla ba'adun nasi ya tawahamu anna a aula na haka wasu su ga gwanda a yi shi a ƙuri mura'atan lil muru'a don kula da mutunci Falon mawa qatil hadisi amma da yake ya zo a hadisi annan nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadratin nas cewa manzo Allah ya taɓa yi a gaban mutane dalla ala annahu min babi tatayyub Lamin babil akhar wannan ya nuna kawai tsafta ce ba wai wani abu ne daban ba sun sa akwai aikace aikacen da yin a wata al'ummar kuskure ne a gaban jama'a ko misali yanzu a addinance mai hukuncin sanya wando na suna ce ko kuma dai halal ne mubah ne ko halal ne tunda mazala ma ya sai wando je dai samu ya sa bane in dai kuna sawa garin ku ana sawa ba laifi akwai lawayan da su a al'adar su maza ba sa sa wando sai dai su taura zani to halal ne sa wando ko shikenan to yanzu kawai sai kaga wani sai da zo daidai masallaci dama ya to da wani wandonsa a leda sai kuma kawai kuka ga ya tsaya a bakin kofa yana cira wancan yana sawa yana canza wani wanda za a kalle shi ko ba za a kalle shi ba me yayi haram ya aikata ya saba wa al'ada kuma al'adance mu sa wando dai in dai ba za ka ga tsaraitin ka ba ai ba laifin bane amma dai a al'adance a ce karsa inda za ka canja wando sai ka zo masallaci ko a ba misali yanzu kawai na tashi haka sai na cire wannan abun wayattawa eh me sunansa eh wannan eh sai na ce ni min wata haka sai na sawa na sawa akwai matsala a ciki ba ma wanda zai kula a shi kenan watakila sai na zo hannuna ba mu ƙwalli sai da na zo kawai na da Allah ku je mota ku afkon mu ina ma tsaka da karatu aka kawo min na sa kai ko sallah za a tayar kan liman ya ko ni ne liman ɗin ma ana iƙama kafin in tayar in saka akwai matsala a ciki amma yanzu kawai a ga liman sai da izo zai tada sallah an gama an gama iƙama kawai sai ce kai ku bi ƙon wani wanda da Allah in canja akwai matsala ko amma a Mauritania ba matsala ba ana majalisi shi kansa malamin ma zai iya canja wani eh, eh. za shakka cewa kun san su suna da tsananin bin malikiya a idan saboda a malikiyance idan mutum ya shakkar faruwar najasa a jikin tufafi ko a waje to wajibi ne ba wai ya gini akan yaqini ba a wajibi ne ya canja tufafin haka zalika in mutum ya shakka a kan cin alwalarsa ta kare ko bata kare ba dole ya je ya alwala sai dai in ya zama mutum ne mai yawan kokonto wa man shakka fi hadathin wajaba alaihi alwudu illa an yakuna muwaswisan fala shay'a alaihi ko kuma ta ahlari ne wa man shakka fi hadathin wanda ya kokonto a cikin faruwar hadathi wajaba alaihi alwudu alwala ta wajaba a gare shi illa an yakuna muwaswisan sai dai in ya kasance mai yawan waswasi fala shay'a alaihi to wannan babu komai a gare shi shine a ah, allah ya ji ƙarni shi muhammad al'amin ɗin ana ba da labari cewa lokacin da ya yi tafiyarsa daga mauritaniya ya tafi maka, kun san a ƙasa ya tafi ma'ana ba a ta jirgi ya tafi ba su hau raƙumi su hau doki su hau mota su hau jirgin ruwa haka a su hau jirgin sama ba suka isa makka ai har ya huce ta najeriya ne ya zauna a wata unguwa ya faɗa sunan badawa aka sauke shi duk ya ba da labarin kano da irin mutanen da ya gani a kano har da waɗanda suka sauke shi ma mamar aminu shankiti mai abuwa ulbayat to da ya je sudan ya ba wa mutane mamaki saboda irin baiwar da allah ya ba shi za ku zo ku masa tambaya amsar da zai ba ku ta kai ku wallafa littafi kuma komai da ka yake fito shi zai tuno maka hadisi da isnadinsa zai tuno maka maganganun malamai zai tuno maka waka komai tsayin baitika dukka a wajen istishhadi da lura da usulin fiqh yana ba wa mutane mamaki da al'adu to malaman umdurman sun fitini da kwakwalwar muhammadu al'adun allah ya wasu to wanda ya sauke shi babban malami ne shi ma a umdurman a nan sudan to cikin karamcin da aka yi wa malam shine kayansa an kai kayansa wanki to sai aka dawo da kayan a daidai lokacin da malam ya fito manya-manyan malamai sun zo sun taru ana tabadar na matsaloli shi to mai masaukinsa farkon abin da ya fara firgita a kan sai tsoro ce to ya tsasan a al'adar su malam ana iya canja wando a gaban jama'a kada malam ya je ga kaya sun zo da an kawo kayan wanke ne zai zaru wani wanda a gaban manyan malamai ce ne can da su a mauritaniya wannan ba matsala ba ya rasa suya ya zai ya faɗakar da shi cewa kar ya canja wando a gaban jama'a su a nan zub da mutunci ne to da yake shi ma malamin ne sai ya ɗaga hannu sai ya rera wani baiti na waka baitin ya yi kama da matsala ta na hau amma shi ba matsalan nahawin yake nufi ba ma'anar baitin yake nufi sai yake ce masa walistarawili bi hazal jam'i walistarawili bi hazal jam'i man'un ko shabuhun iktaba umumal man'i walistarawili bi hazal jam'i shabuhun iktaba umumal man'i yace walistarawili kalmar sarawili wanda tana zuwa a mufradi tana zuwa a jami'i ko mun yi ta a al-maqamatur raqaba wal tarawil kalmar tarawil bi hadha al-jam'i in aka yi ta a wannan jam'in ala wazan mafa'il ba ta zo as-sighatu muntahal ba bane to idan kalma ta zo alawazan wazan an ana mata kisra ba a mata kisra sai dai an yi mata idafa ko in ka ce ah, ra'aitu zarkashatan ala sarawili ko ala sarawil ala sarawila ko ala sarawili sai dai sarawila saboda mamnu'un min as-sarf ko ba haka bane ba marartu bi sarawila na huce wa ɗin to kar kalmar sarawil haka take ko mamnu'a ce min as-sarf bi tazo a wannan jam'in to sai ce walis kalmar tarawil bi hadha al tazo a irin wannan jam'in shabuhun tana da wani wata kamance a wannan kamance sai ne tana hukunta dai gaba ɗaya ba za a canja ta ba ba za a iya sarrafa ta ba ashe ku malam ya gane abin da yake nufi ashe walis tarawil wandina bi jam'i a gaban wannan taron shabahun kamar dai a nahwu ne iktada umumul mana'i kamar yadda wancan yake mamnu' min asar nan ma mamnu' ne a can kawai sai malami mai da ya ce zo bala na firfa ala kabal wala ba'd ce ba ni da bukatar canjawa ba abin da sa na kama ko wannan misalin na daidai saboda shi ma ilimi ne na biyu kuma saboda in gaya muku cewa akwai waɗansu ayyukan da al'ummar wurin ko gaba ɗaya al'uwawa take iya ɗaukar su a matsayin abin ƙyama ko da kuma asalin su halal ne wani aiki ne wanda duk al'umma ta ɗauke shi a matsayin abin ƙyama na e eh, ba kowace al'umma ba yanzu a saudiya malami ma sai shigo muku aji da kofin shayi ba ruwan nan za ka tafi ma ya mafi daɗi za ka tafi a mota ka karɓi shayin ka kana tafa kana sha muku a nan da wahala in dai ba mutumin da ya kadar kawo wata ranni ma ka gani ina sha na yanzu ni ban daina sha in ba mutumin da ya tasirantu da can ba yawanci za ka ga dattawa manyan mutane in su shiga shiga mota to ba su ci komai ba amma su larabawa ba ma a mota ba ana tafa ma a hanya ana iya ci ina so ku kawo misalin wata ɗabi'a ne wacce asalin ta halal ce amma kuma duk kusan duk duniya mafiya yawan mutanen duniya suna ɗaukar yinta a gaban jama'a zub da mutunci eh? mutum ya riƙe maharamarsa inda ya kaje maka za ka ga ana yi a bakin haram ne da wani bawan Allah ta daga nan wani ya daga hannu a can ko tafaddal eh <laughs> wai salahu ne malam salahu barto ga afuwan ga wani babaccen a baya nan rihi yawwa ai an san rihi ko ai ba ka faɗa ba wato <laughs> malam salahu malam salahu zai mara da <laughs> to Allah ya baka lada to sabaqaka aka biya okasha a gaban a gaban jama'a in kai ai ka zubi da mutunci a'a ba duka yaraba ba ni kan na zauna da yarabawa na sani yarbawa na tsatsu ma abin ba ma su kaɗai ba ai mu da a nan hacci ake su mana a maka ma wai in kai aikai maka barka ma amma da kyauta a ka a baka amma da muka je muka zauna a maka muka gaba haka bane amma dai na sani kamar akwai mutanen da su din ba matsala ce babba ba ba sani ba ko wata al'ummar ce a cikin su kamar akwai wasu nau'in mutane a Malaysia da muka zauna da su a Sudan tun lokacin almajirci tun tuntuni to sai muka ga wasu daga cikinsu wato su bisa ɗauki wannan mutum ya rihi a gaban jama'a su ɗauke shi matsala ba ina tunawa akwai amini na dr ali wanda shi ne darakta janar na hizba yanzu a ɗakinsu akwai wanda yake haka kawai in ya juya sai ya saki abasta in aka kira shi aka ce kai sai ce malish ku yi haƙuri ya manta <laughs> kuma da abokansa da komai sai a gabansu ba mu to kun ga irin wannan ɗabi'a ce da kusan al'umma duk ta ɗauke ta a matsayin yi a gaban jama'a kuskure ne duk da cewa asali halal ne sai dai in kuɓuce wa mutuntai to akwai kuma wadda za a gaba wai duk duniyar mutane ne suka ɗauka haka ba wa'yansu ne a al'adance to akwai wa'yanda suke zaton kamar yin asuwaki a gaban jama'a ka buɗe ka dinga asuwaki kamar wani abu ne na ƙasƙanci da zub da mutunci to sai imamul bukhari ke so ya nuna maka ga annabi sallallahu alaihi wasallam fiyayyen talikai yayi tun daga hadisi ya zo to bari a wajen babun yace babun istiyaqul imami amama ra'iya babun da yake magana akan zai yi shugaba a gaban mutane mai asuwaki kaga wannan in ba nutsuwa kai ba ba lalle ne ka iya gano muhimmancin wannan tarjuma ba amma misali yanzu yau da ka ji wannan ran da ka zo yin sharhin wannan tarjuma duk wayannan misalan sai ka kawo su sai ka ba mutane misalai dan su gane in ba ka wani ne sai kai wannan bata lokaci ne dan Allah to wa ma ya taba cewa amma in ka dauko mutum a hankali hankali ka gwada masa sai ya gane cewa lalle a shi Imam Bukhari ba aikin banza su kai an gane na'am sai ce fal'alla ba'dhan nas yatawahhamu أن إخفاءه أولى مراعاة آه، مراعاة للمروءة فلما وقع في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بحضرة الناس دل على أنه من باب التطيب لا من باب لا, لا من الباب الآخر وكثيرا ما بسنة فقداتي وكثيرا ما زي كامك الآئداني وكثيرا ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحا في الترجمة ويورد في الباب ما يؤدي معناه تارة بأمر ظاهر وتارة بأمر خفي تو يسي ديوى إمام البخاري يكن يترجمة يكن يمتاشية بلفظ yakan yi yuni'u ila ma'ana hadisin lam yasiha ala shartihi akwai hadisi amma hadisin bukhari ka'idojin da yake dauka na tasa hadisi ya sako shi anan nan wannan hadisin bai cika wannan ka'idojin ba amma in ka cire wannan ka'idojin a wajen wasu malaman ma za a iya daukar hadisin ya inganta an gani to tunda dai ya haƙura da hadisin ba zai kawo shi anan ba to sai kera maka matashiya wacce za ta kunshi ma'anar hadisi tunda ita matashiya da ya ba ta cikin hadisi ko to bukari yana yin haka to lam yasiha ala shartihi aw ya'ti bi lafz al hadith alladhi lam yasiha ala shartihi sarihan fi tarjuma ko kuma ma in yaga dama zai ka maka babun sai ka maka lafazin hadisin da a wajensa bai inganta ba ma'ana bai cika sharaɗinsa ba sai ya ɗauko hadisin da kansa ya maka babi da shi amma ba zai kawo maka shi kuma a cikin ƙala haddasa na ƙala haddasa na saboda bai cika wannan sharaɗin ba wa yi da fil to misali sai ka ce to yanzu shikenan yi matashiya da hadisin nan da zai inganta ba to kuma me zai kawo a ƙasa wanda zai supportin din wannan matashiyar tasa to sai hafi zai ce wa yurdu fil babi ma yu'addi ma'anahu amma sai ya tafi cikin taskasa sai ya nemo wani hadisin ingantacce wanda zai iya ba da wannan ma'ana sai zanto kamar wannan hadisin da bai inganta ba ya zama hula su kuma wancan hadisan su ne tufafi sai zama hular ta fito ta kara wa tufafin kyau an gane taratan da amrin zahir watakila ya kawo hadisan da za su taimaka wa wannan hadisan da zai inganta wanda ya bada da shi ƙarar za ka iya gani ka ce eh, to lalle wannan kwa zai nuni zuwa wannan wata rakan da amnan kafi wata ran kuma su kansa hadisan sai ka shiga ciki ka yi nazari sannan ka iya gano to ma alaƙatul hadisi bin ba shi yasa a nan kaɗai ake iya tantance tsakanin malami da ba malami ba za ka ga ƙwararren malamin da yake sharhin littafin hadisi to ba kawai fassara maka yake ba قال رسول الله عن ابي هريره رضي الله عنه كربو daga abu hurairah radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala kaza wa kaza shikenan yayi sharhi ya kace a a sai ya tsaya ce maka abinda isa malam wane ya kawo wannan hadisin a wannan babu ga alakar da take tsakanin hadisin da babu an fahimta ko shi yasa ina ta ƙara maimaitawa ina ta faɗa ina ta maimaitawa da tafsirin alƙur'ani da sharhin hadisai gaskiya ba kowa ne kamata ya dinga yi ba ya kamata duk wanda zai tafsirin alƙur'ani zama ya haddasa alƙur'ani a matakin farko ta yadda duk ayar da ya ja bayan ya haddace ma kuma ya zama yana da ƙarfin da zai iya halarto da ko haro raguwa ayoyin alkur'ani lokacin da yake misali in yana cikin suratu baha to ya zanto surorin baya da gaba gaba ɗaya ba za su gagare shi ya halarto da su in kuma bai haddasa alkur'anin ba ya zanto babu wata aya da take bakuwa a wajen wadda misali zai ji ta bambara kai ka ba a cikin ƙur'ani take kuma shi da kansa in har bai haddace ƙur'anin ba kuma ya zanto yana da malaka ya zanto yana da malaka da zai iya hango ya jiyo ƙanshi tare da kunnan da zai jiyo motsin kowace aya a cikin littafin Allah don kai ya je ya fassara aya da abin da zai iya warware abin da wata aya ta tabbata sai kuma ran da Allah ya kashi kan waccan ayar kuma ya rasa ya zai yi ya je wa Allah ƙarya kuma sai ya zanto yana da ƙarfi na fahimtar harshen larabci ta yadda da zai koma wa malaman da suka rubuta tafsirin to ya tsaya ya iya fahimtar me suke nufi misali yanzu ka je ka koma cikin tafsirin alusi rufin ma'ani ya yi shafi ɗaya da rabi ko shafi biyu ko uku yana fasa bakin wata aya baka da ita shalarci ba ma za ka gane me yake cewa ko ka koma tafsirin fakar dinin razi baka gane ne ce ko ka koma a tahrir wata mai ko ka koma adwaul bayan kai hatta qabari ma wallahi ba kowa ne ke iya fahimtar sa sai wanda Allah ya bashi ba sosai a larabci hatta su ibnu kasir su qurtubi din ka kana ta kokawa da kalma ba dole ne sai ka fassara aya da hadisi ba za ka iya yin wa'azi shi ko wa'azi mai shekaru ma wanda ya gaji ya ga yau zai iya yi wa mutane wa'azi da abin da ya faru a jiya da abin da ya faru a shekaran jiya ya haska musu abin da zai faru a gobe in kuma yana da imani da takatsantsan ya ga abubuwa tsewa na wa'azi wannan ba dole sai ka kawai ka dinga kawo ayoyin a matsayin munasaba ba dole sai ka yi wannan ba ya ka a zo da tafsirin da azumi ka matsalan ba dole sai kai ma ka yi tafsiri to haka hadisi shi kan hadisi ma haɗarinsa yawan yawa ne da shi shi dole ma fa baya ga haske da kake da shi a kimiyyar hadisi to kuma ya zama wajibi littafin da za ka koyar ɗin wajibi ne sai ka san waye ya wallafa littafin kuma akan wani shara'i ya tafi lokacin da kake sanin shara'in da ya tafi a kai ɗin to wajibi ne a ce ka iya zaurance na malaman hadisi domin akwai malamin da zai kawo maka hadisi a littafi ba wai don kai aiki da shi ba kuma ba sai ya gaya ba wai wannan ban da shi ba ya san ka sani ya kawo maka shi ne don ya gwada maka cewa a wannan babun da nake magana akwai hadisan da suke bara gurbi ko kuma akwai hadisan da suke sun karkace ba a kan tafarkin wannan maganar suke ba kuma wasu suna zato daga ciki akwai irin wannan amma ba za ka samu wannan ƙarƙaran bayanin ba a yau da gobe ne za ka iya ganewa amma duk da haka koda ba ka da wayannan abubuwan da na faɗa na kimiyya in dai ka taɓa zama a wajen ƙwararren malami ya yi maka bayani ka riƙe bayanin ka kai ma za ka iya yi an fahimta to yanzu amma abin da ne aka takaici wallahi sai azumi ya taso wanda bai taɓa zama a gaban malami an yi tafsiri daga farko zuwa ƙarshe ba ko da na jalalai ne ko da na jalalai ne da ake yi a fasa baki duk da fa jalalai ma fa ba koda ba ne kuma yana zaune ya rena dukkan ranar tafsirin da ake saukewa a shekara ɗaya wallahi lalila ya lallahu da za ka fahimci wanda ake saukewa a shekarar da ba ƙaramin malami za ka zama ba ka tsaya kawai aka fahimci mufaradat da ake saukewa a shekarar ai ba iskanci ake ba aikin banza ake ba a hakan da kake ji ana zugar ana tafiya a ilimi ake bayarwa tunda akwai kalmar da wallahi in aka zo kanta baka ita ka fassara ta ba akwai kalmar da a iya ƙur'anin kawai za ka ji ta larabcin ka bai kai ka ji wuta a wani waje ba akwai su gasu nan gara da na kalmomi to kai baka je ka ji wanda ake saukewa a shekara ɗayan ba ko a yi dubu talatin a shekara ɗaya kuma wannan ɗin wanda ake daɗewa ana yin ba zuwa kake ba kuma ba ji kake ba kuma sannan sai kuma shi kenan tun da dai kana ɗan jin larabci ko ka yi jami'a ko ka yi waye sai kuma wai ka zo sai ka ce wa kai ma wai lallai ai azumi ya zo za ka yi tafsiri ko ba ka da waɗancan makamasan da ake da su wanda za su taimaka maka wajen ka iya karanta ayar ka iskin batsi ka fitar da duk abubuwan da ake bukata a fitar da za ka safa wa sha masu kan lafiya an alherin da ke so maza Allah ce ballego an yi walau aya ka yi haƙuri ka tashi in an idar da sallah ka dinga yi wa mutane nasiha ta nasiha ba dole sai ka tara karatu da yawa ba abinda za ka yi nasihar a kansa sai ka yi ƙoƙari ka yi nazarinsa ka saurara ka ji ka fahimta sai ka wa mutane nasiha to bari littafi irin buhari yanzu kun ga dai abin da ibnu hajar yake ta gaya ba wala yunabbi uka mislu khabir Allah ya sa mu dace to wani lokacin sai an yi nutsu ake ganewa bi taratan bi amrin zahir wa taratan da amrin khafi min zalika qawluhu daga misalin haka barka ji kamar yadda bukari ce babun al'umara umin quraish babun da yake magana akan in dai za a samu jagoran duniya gaba ɗaya, to lalle ya fito daga quraishawa sai ibn hajar ce wa hadha lafzu hadisin yurwa an ali radiyallahu anhu wannan al'umara umin quraish lafazi ne na wani hadisi da ake rawaito shi daga sayyidina aliyu amma hadisin yana da matsala walaita ala sharɗin bukhari bai kai cika sharaɗin imamul bukhari ba na sanya hadisi a cikin sahih amma ma'anarsa kuma gaskiya ce wa aure da fiye hadisa la ya zalu hazal amru fi ƙureshi to da bukhari ya kafa ya buɗe babi da wannan da ya tashi hadisan da zai kawo ƙarƙashin babu sai ya haɗa da hadisin la ya zalu hazal amru fi ƙuraishi wannan lamari na jagorancin addini ba fa zai gushe ba yana hannun ƙuraishawa wanda kun ga da wannan hujjar mutanen madina suka sallama wa sai na abubakar da sai na umar da abu uwaita bin zara don da sun ce min na amirun wa minkum amir amma da aka kafa musu hujjar cewa manzo Allah ya ce wannan lamari zai zarce a hannun ƙuraishawa sai suka ce to mun ji mun bi sai suka yi mubaya'a su ma to yanzu in ka zo fassara wannan hadisin za ka gan shi a buhari ya kawo shi a babun al'umara'u min ƙuraishin wanda misali da za mu tafi cikin sahihul buhari maɗan na aku jaula shuwayya a fi kitabi a sahihul buhari al'umara'u al'umara'u من قريش باب الأمراء من قريش هو الأمراء من قريش الأمراء inda mai bukhari ya iya buɗuwa kafin na buɗu rashi imam bukhari ya kashi a cikin sahih bab a cikin kitabul ahkam babun al'umara umin quraish a wannan wannan wannan tabwibin kenan kitabu الأحكام باب الأمراء من قريش مساكي أه، قوم بخاري كتاب الأحكام كتاب الأحكام شين بابي نبي باب الأمراء من قريش ليتاش تيكاو hadisi na 739 قال حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع كنا قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة كنا عن الزهري ابن شهاد كنا عن محمد بن جبير بن مطعم وكان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان معاوية a lokacin shi muhammad ibn jubair yana cikin tawagar da mu'awi a ciki lokacin kama yana amirin mulkin sai labari ya zo masa cewa amurbin al'as yana cewa za a fitar da shugaba wata ran za a zaɓo shugaba daga tsahaɓar faghadiba faƙama sai ya tashi ya fusata sai ya ce fa'asna ala Allah sai alhamdulillah بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست من كتاب الله نافج وسنك تشنكو فسنا فقر حديثا بس في القرآن ولا يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب سوء حديثي بأرويت وسنك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأولئك جهالكم masu haka fa su ne jahilan cikinku fa iyyakum wal amani allati tadillu ahad tudillu ahla a hirkunku da burin da yake batar da masu burin fa inni sami'tu rasulullahi sallama ya qulu domin naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna hadha al-amra fi quraish wannan al'amari fa yana nan a hannun quraishawa wa la yu'adihim ahadun illa kabbahu Allahu ala ba wanda zai gaba da quraishawa sai Allah ya kifar da shi a fuskarsa ma a ƙamun dinan muddin quraishawan sun ci gaba da rike addini to in ka tafi a ibn hajar allah ya ji kansa da rahama a cikin fathul bari din da ya tashi da ya tashi ya yi wannan ya bayani ƙarƙashin wannan hadisin ko da ke ba mu da lokacin da za mu fassara shi za mu bayani amma hadisi na biyu da ya kawo shi ne ce babun al'umar a ƙala haddasa ahmad ibn yunus التميمي كينن اليربوعي قال حدثنا عاصم ابن محمد العمري المدني قال سمعت أبي شين محمد بن زيد ابن عبد الله القرشي أبو عبد الله يقول قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان in dai za a samu mutum biyu a cikin ƙurashawa to in dai za a samu shugaban duniya gaba ɗaya na musulmai to ba ƙuraishe za a samu sai ibn hajar allah ya kansa da rahama ya ce ki gaskiya magana tasa tana da tsayi karanta ta zai iya sawa mu kasa amma dai a nan ga abin da ya faɗa cewa ya kawo magana tu alƙabiyar da sauransu sai yake cewa a nan kaga anan ya kafa mana hujja da wannan hadisin na Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi a bisa wannan babu wanda asalin sa hadisi ne na Sayyidina Ali an fahimta ko wa min ha qawluhu daga cikin kuma irin haka din da yake yi ya kawo maka babi da hadisin da bai cika shar'in sa ba babu isnani ma fawqahuma jama'a in dai an samu mutum biyu to zuwa sama ai za su iya yin jam'i wa hadha hadithun yuru an abi musa al-ashari wa hadithun an rawaito shi daga abu musa al-ashari wa laysa ala shart al-bukhari wa awrada fihi sai imam al-bukhari ne tashi a kasan sa sai kawo hadithin fa azanna sai muka kira sallah wa uqima aka kuma tayar da sallah na'am fa'azzina mazala ce in kuna kuzi ku yi kiran sallah wa aqima kuma ku da sallah thumma li yaqummakuma ahadukum sannan ku samu ɗayan ku yi muku limanci tare kenan ashe limanci jan'i zai iya fara daga mutum nawa to kaga yayi daidai da wannan isnani kuma fawqahu ma jama'a wannan shi ma lafazin hadisi ne amma laysa ala shartil bukhari to kaga dole in ka zo jama'an za ka yi bayani in ka zo sayi bukhari da ka zo wannan ka ce babu isnani fa fawqahu ma jama'a sai ya jama'a هذا لفظ حديث لكن هذا الحديث ليس على شرط البخاري وهذا الحديث رواه فلان وفلان وفلان وفلان لكن استدل به آه، آه، آه، أورده البخاري لأن الحديث إذا كان له وجه هو وجه صحة وهو أولى من لفظك أنت ko ba haka bane indai hadisin yana da wani wajahi na inganci to ya fi kai ka kawo naka lafazin shi sa ɗan ƙwar'aniyun abinda muke ce musu kenan sai suka ce ba magana hadisi sai muka ce ta yaya za a yi a fahimci alƙwar'ani sai muka ce kai to me yasa kuka ce babu hadisi ka ce saboda ƙwar'ani ya ce babu hadisi sai wani su ku tabbatar mana inda ƙwar'ani ya ce kan ku yi riko da hadisi sai suka ce ta a kai kawai a ayi abin da Allah ya ce fa bi ayi hadisin ba da muka ce a wannan ba ta ta la ta bil hadisi ba in dai komai a cikin qur'ani ne to sai ku nemi mana inda manzo Allah ya ce la ta'khudhu bi hadisi rasulillah sai ka ce to ai qur'ani ana fahimtar sa da hankali ba yadda za a yi ka fahimci qur'ani ba hankali tunda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa anzalna alaikum wa anzalna alaikum alkitaba wal mizana ko li yaquma an-nasu bilkis to almizan din suka ce hankali sai ka ce to shikenan inda hankali za a fahimci qur'ani kun yarda suka ce eh sai ka ce to shikenan a yanzu kuna ba mu labarin tarihi ko yanzu ko a rayuwar kunnan an yi dan fodiyo ko ba a dan fodiyo ba an yi dan fodiyo mana kun gan shi ne a abu gan shi ba ya aka yi mutane ne suka gaya mana ko mun amince saboda hanyar da labarin ya so ingantacce hanya cikin kusa ce sai aka samu wata hanya ita ma hanyar ingantacciya ce a bisa tsari na bincike aka gano cewa manzon Allah ya yi amfani da hankalinsa ba kaddara ba wahayi ya kai mai ba ya yi amfani da hankalinsa ya fahimci wannan aya yanzu da hankalinka da na manzon Allah wanne ya fi kamata a ɗauka to take za ga ɗan ƙur'anin ya dakatar da kai anan ya koma wani wajen ni dai ban yarda da da hadisi ba haka zai ce maka da abin da zai iya sai ƙaryata maka hanya to wannan shine abin da kuma za ka suna cewa alhadisu da'if aula min ra'ayin rijal ba wai suna nufin hadisi da ifi wanda yake kunshe da nakara a mataninsa ba wanda suke magana hadisin da aka mai kacce-kacce a sa ko wanke da mutum bilkar a'a suna nufin irin hadisin nan da yake akwai rauni a cikinsa ka yi amfani da shi ka yi riko da shi ya fi akan ka yi amfani da ra'ayinka an gane wannan shi ne وربما اكتفى أحيانا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه وأورد معها أثرا أو آية فكأنه يقول لم يصح في الباب شيء على شرطي وترماكم زي يكاو باب كذا wannan kaza inda zai faɗa maka hadisi ne da bai inganta ba sai kuma ya kawo maka aya ko ya kawo maka wani asar ba zai kawo maka hadisi ko daya a ƙasa ba sai tafi wani babu in ka duba buhari za ka ga akwai haka to wai abinda buhari ke so ya gaya maka ni a sharaɗai na ban samu wani hadisi da ya inganta a wannan babin ba sai iya wannan abin da na kawo maka wannan ita ba hikima ba ce kaga ya haɗa maka sama da abu ɗaya kenan a wuri ɗaya walil walil ghaflati an hadhihi al maqasid al daqiqa ibn hajar yace kaga duk lokacin da baka lura da wayannan manufofin masu zurfi ba a taƙi ina tabbatar maka da cewa mallam irin nazara annahu tarakal kitaba bilata biyu. duk wanda bai tsaya ya sa ido ya yi kallo na nutsuwa ba to zai ta karanta littafin annahu tarakal kitaba bila tabirin wato zai bar littafin ba tare da fitar da wata fa'ida ba wa man ta'ammala wanda kwadi ya tsaya ya lura zafira zai samu rabo wa man jadda wanda ya kokari ya tsaya ya duba ya kuma duba ya kuma duba wajada zai samu abin da yake so ina tuna lokacin muna almajirci a jami'a Allah ya ji karin malamin a Yusuf al-Dakhil Allah ya gafarta yana aljanna da za mu fara sahihul bukhari to dama ana yin sahihul bukhari ne da fathul baya. yace tayyib man ya qara al-hadith akaranta aliya qala al-imam al-bukhari rahimahullah bismillahir rahmanir rahim kitabu badil wa'id bab kitabu badil wa'id sallama qala hadathana abu bakr al-humaydi qala hadathana har izwa kan sayyidina umar innamal a'malu binniyat wa innamal kullu bil iman ma lam tace to yanzu bukhari yace kitabu badil babu bab da yake magana a kan fara yau maza a sa wahayi to me alaka wannan hadisin da kuma babu aka shiga aka dinga gaba ɗaya har aka tashi ba a kai ga ƙarshen magana a ɗauko wannan littafin a duba muka ce to farawa da bismillah haka ake su da yake sun san karatun sun san makaman karatun ba wai kawai a karanta a huce ba ce ku yi tunani ina tuna wani wani wani abokinmu shi ma yanzu ya zama dakta a hadisi eh, shi ya fara magana sai ce wannan littafi littafi ne da za a yi batu na ibada da addini shi ko batun ibada da addini abu ne da sai ka fuskanci ubangiji da niyyarka to falan ma kana al'amru kazalik na saba an yastahilla al-bukhari hadithahu bi kitabahu bi hadithin niyya li yuzakkiraka wa ala zalika kenan wannan hadisin kharaja an siyaqi tabwi amma ga illa da ta sa ya fita malamin yace haza jayyid amma li hal min fa'idatin ukhra wani yace a'a lahiz bukhari yana da malaman makka yana da malaman madina yana da malaman wasu garuruwan daban-daban shi dan madina ne amma da ya tashi sai ya kawo isnadin da sai na umar makki ne a alkamata bin waƙasar laifi makki ne wani shi ma nazala makka wani nazala makka sai fara da isnadin yan makka domin yana maka cewa alwahyu bada'a nuzuluhu bi makka aka ce haza jayyid wa hal min ma'anan akhar wa hal min fa'idatin ukhra sai ita tafiya ita tafiya ga kusan kowace za ta iya zama fa'ida ashe kun yarda da magana ta kenan ba kowa ne ya kamata ya shiga cikin bukhari kai ɗaya ba sai wanda ya zanto aƙalla yana da haske akan abin da ya shafi irin wannan ko wanda Allah ya bashi kyakkyawar fahimta kuma ya zauna a gaban malamai suka karanta masa to a sai wannan intaha salamun hafiz rahimahullah sai malam shek yake cewa waje a al-hafiz ibn hajar al-allamatu muhaddith al-hind waliyullah bayan ibn hajar allah ya ji ƙasar rama to sai ga babban malami malamin indiya nan wanda ake ce masa waliyullah ad-dahlawi fatakallama an tarajim imam bukhari shi ma sai zo ya magana akan wannan tarajim din na imam bukhari wa zalika fi kitabi sharh tarajim abwab al-bukhari shi kan littafi ma yayi sa muku suna sharhu tarajim abwab al-bukhari qala haythu qala ga abin da yace وجملة تراجم أبوابه تنقسم أقساما إن كتتري غباء يد بخاري ولتافن سمتاشيا ذاك كالكساس منها لغتكي سيكسا نمبوان أنه يترجم بحديث مرفوع ليس على شرطه ويذكر في الباب حديثا شاهدا على له على شرطه إرجع ابن هجر zai iya ce maka babu kaza abin da ya kaɗin wannan hadisi ne da ba ingantacce ba a hadisi ne marfu'i wanda bai kai bai cika sa ba sai kawo maka hadisai wanda za su nuna maka cewa ko da ka tsinci wannan hadisin da ya kawo maka a matsayin tarjama a wasu wuraren ka tsince shi cewa a matsayin yana da rauni to waɗannan hadisan babu za su iya ƙafafarsa na ɗaya ke da na biyu an wa minha أنه يترجم لمسألة استنبطها من الحديث بنحو من الاستنباط من نفسه أو إشارته أو عمومه أو إيمائه wata ran kuma a'a shi zai fara karanta hadisan in ya fahimce su to sai ya musu unwani kamar yadda magana jari yake hannun magana jari ce ai shi tunda ya san labarin ko sai ya kawo maka wata 'yan matashiya wacce ta kunshi labarin gaba ɗaya ko kamar yadda ake yi a jarabawar ingilishi don an zo essay writing daga cikin options da ake zaɓin da ake ba wa mutum sai a ce a ah, ka rubuta essay ne kada ya gaza kalma kaza ko wanda zai kare da ko kuma zai kunshi ma'anar faɗin sai a samu ka wani karin magana ko wata hikima ko wani abu ko wanda zai illustrating the saying sai a samu ka shi in bracket ko kuma a sai a samu ka shi a matsayin kamar an yi din ɗinsa to so ake yi ka kirkiri labarin da zai yi suggesting wannan wannan magana an gane To shi ma bukari yana haka ga hadisan sai tattare sai ga wayannan hadisan gaba ɗayan suna magana akan kaza ne to wannan kaza din sai zama shine tarjamar babu na uku wa minha annahu yatarjamu bi mazhabin zuhiba ilayhi qabl ma yadullu alayhi min يدل qat'in bi tarjih dhalika al ذلك fa yaqulu bab man qala kaza zai iya kawo maka bani. sai ya kawo maka wata mazhaba ta wa'yansu malamai da suka tafi akan wannan mazhabar sai ya kawo hadisin da yake nuni akan zai iya tsayawa a matsayin hujjar wa'annan malaman ba tare da ya ce maka wannan mazhabar ita ce ta rajiha ko ba rajiha misali sai babu man kala kaza wa ha daga ciki yakan annahu yusallu bi mas'alati ikhtalafat fiha ikhtalafat fiha al-ahadith fa yati bi tilka al-ahadith ala ikhtilafiha li yuqarriba ila al-faqih min ba'dihi amraha wata ran yakan kawo maka tarjama da wata matsala da aka yi da hadisai suka zo wayannan hadisan kamar sun ce ayi wayancan kuma kamar sun ce kar ayi sai ka maka hadisan tare da bambancin su domin ya kusanto da malamin malamin fito da zai zo bayan sa ya kusanto musu da al'amarin matsalar misali babu khurujin nisa ila al-burat babin da yake magana akan mata za su iya fita wato ilal burazi za su iya fita waje domin biyan bukatarsu kaga misali a nan bari mu duba bari mu duba magani ilal buraz babu kurujin nisa'i ilal buraz yawa cikin kitabul wudu باب خروج النساء الى البراد في مقومة شمسيو البخاري كتاب الوضوء كتاب الوضوء يو شيني بابي ننوى كينا هابي وقهود يرهد فقط ترابو ما شاء بابي نقوم ما شاء حديثنا قليل أربعين لشدان على حدثنا يا حيبن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المصا إلى المناسع ما تم الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة تسكن فتاء إلى المناسع مناسع جمع منسعني shine wurin da ake biyan bukata kamar ka ce inda ake zuwa bayan gari to matan maza Allah suna fita da daddare Wahuwa huwa sa'idun asiya wato wani wuri ne wanda yake mai fadi fakana umar ya kulu sai na umar yana cewa da lillahi sallallahu alaihi wasallam aka ya rasulullah da za a sawa matanka matanka da za a sa ta ka'idar su dinga yin yi fita a yanayin da ba za a gan su a gane su ba falam ya kura sura salma ya fi alu fakara da sauratu sai aka kawo kistar sauda bintu zama to sai kuma ya kawo wani hadisin kala haddasa na zakariya shine zakariya zakariya bin yahya abu yahya al-balqi al-lu'lu'i qala haddathana abu usama shine hammad bin usamata ibn zaid al-qurashi hammad bin zaid abu usama قال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن an yi muku izini da ku fita domin biyan bukata ku kaga anan hadisai guda biyu bukari ya kawo na 146 da 147 to anan sai malam yake cewa na'am wanne ne oh a wannan bayanin da nake wa min annahu yutarjamu na yi gurguje dai ne bayanin nata eh, na ce kamar shi ne ainihin ce kamar na ba da misalin ac writing da ake yi wa mina qad yata'arabu yata'adda ta'arud al-adilla wa 'inda al-bukhari wajhu at-tatbiq bainahuma daga ciki kuma za a iya samun dalilai sun ci karo da juna sai zama shi bukhari yana da fuskar da za a iya datar da wa'annan dalilan bi hamli kulli wahidin ala mahmali ta yadda zai ce maka wannan kaza yake magana akai wannan ma haka fa yutarjamu bi zalika al mahmal isharatan ila wajhi al sai sai ka maka abin da yake tunani din babun da yake magana akan kaza sai ka maka hadisin dan yauna maka cewa wannan hadisin ga ma'anarsa misali misalu babu khawfil mu'mini an yuhbata amalu babu da yake magana akan mu'mini ya dinga jin tsoron kar a lalata ayyukansa wa ma yuhzaru min al-israr ala ala taqatul wal isyan da abinda ake jin tsoro na wato dogewa akan at-taqatul yaƙar juna wal isyan da kuma sabo ذكر فيه حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر سي كاو wannan hadisin karkashin wannan babu lokacin kai ah da lokacin kai ai ba magana fa sai mu dakata haka abin da muka faɗa dai Allah ya babu ladan sa wannan gargaɗi kuma Allah ya bai mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh